a yan makonnin da suka gabata ne aka sami rahotannin sace-sacen mutane a yankin kananan hukumomin tudun wada da kibiya da rano da sumaila da kuma karamar hukumar doguwa dukkaninsu a yankin kudancin kano daga da wannan kalubale ne rundunar 'yan sandan ta kano ta kara kaimi wajen farautar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi dsp magajin musa shine kakakin rundunar a nan kano dukkaninsu sun yi sun amsa da laifinsu wasu yayin aikatawa suka yi wasu kuma sun riga sun yi sun ci bulis daga bincike ya sa a kawo musu kuma suka amsa ga mai kai musu abinci zuwa cikin daji ga wanda aka bar wanda suka sace babu dan majalisa da kansa ya faɗa su biyar ne duk abin da zamu yi na kame da tantancewa an tantance wanda za a tantance wannan tsuran masu laifi baya ga nasarar damƙe mutanen kakakirin da na 'yan sandan ta Kano ya ce sun tattaro wasu makamai da albarusai da ɓata garin ke amfani da su a cikin daji. Haka mun samu harsasai masu rai na AK-47 guda 63 da kuma magazin wato kwanson suka tashi na AK-47 guda biyar da kuma albarushi wanda za ka ganshi mai kama da batir nan guda da bakwai sannan hartasan da muka samu a gurare daban-daban da ake musayar wuta da su mun samu guda 215 da kuma waya hannu tafi da gidanka guda 13 da kuma layin mtn guda 100 da wukaci da adina da sanda da kwari da baka da sauran ainihin takalma na roba na irin fulani da hulan nan ta fulani da ainihin lema sai kuma kuɗi naira dubu ɗari da talatin da takwas da muka samu a hannun wannan mutane wasu daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga kaman masu garkuwa da mutanen zuwa dajin na falgore sun yi tsokaci. Wato ni dai ba su kama ni ba amma sun je gidana sun yi tabarin wuta ne kuma daga nan har suka kama yaro na suka tafi da shi. Wato daga nan ne suka da suka tafi da shi ne ma suka da suka tafi da ni. Sai suka suka kama ni amma da muka yi nisa sai suka sako ni. Ni dai ina bacci ne da daddare. Ya ka zo aka ɗaukin aka kai ni jeji to da aka kai ni jeji da Allah ya bani ha shikenan ko biki ne ko kuma hukuncin Allah ne eh na tashi kamar mai fitsari shikenan daga nan kuma da na ga ni za a na kama gudu sai gida eh daji sun da ke. ka a su karɓi kuɗi ba yo ai kafin su nema na gudo honorable zubairu hamza masu dan majalisar dokokin jihar kano ne mai wakiltar mazaɓar smaila a majalisar ya biya kuɗin fansa ga tsagirin bayan da suka sace mahaifinsa a ƙauyen su na masu a cikin yankin karamar hukumar sumaila muna godiya ga allah da ya sa muka ga wannan rana kuma mun sake jin daɗi kuma mun sake samun karfin gwiwa da cewa dai rayuwa za ta ci gaba a wannan lunguna namu kamar yadda ake yanzu allah yake ya kamata a ce a ƙara na cewar a ba wa 'yan sanda haɗin kai da dukkanin jami'an tsaro kuma duk wannan aka gani ba yadda da shi ba zirga-zirgarsa a tabbata an sanar da hukuma an dauki matakin da ya kamata don gudun waɗannan abubuwa kuma kara addu'a sake ba wa dai jami'an tsaro haɗin kai a kuma ta yasa aikin gaba ɗaya. rabin Zubairu Hamza Masu kenan ɗan majalisar dokoki ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.